yammacin asabar sha biyu ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da bakwai ga watan mars shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasar na 240 cikin jerin jirgin kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-dawliya shekul Rahma rahimahullah littafin zadul ma'ali mawsu'a ne tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da tafarki da dabi'a da tsarin yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta akan littafin ne a halin tafiya inda yake kasar makka don ya aikin hajji Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi za mu tashi inda malai yake cewa faslun fi zikri Bali da hikam wal ghayat al-mahmuda allati kanat fi waqa'ati uhud gaba wanda ce ambaci wani sashi daga cikin hikimomi da manufa abin ayaba manufa ta alasan barka waɗanda suka kasance a cikin yakin uhud wato bai gushe ba yana mana darasi da tarihi akan yakin Uhud yaki na biyu daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi tsakanin shi da kafiran Makka Quraishawa to wannan yaki a zahirin sa an samu tasgaro an samu kisa da ya auku a cikin wato musulmai da kuma saba wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sahabbai suka yi ta yadda har wasu suka ruga da gudu da makamantansu sai zama a zahiri kamar abin ya zama wato abin a abu mara kyau amma malam yana so fitan mana da wasu hikimomi da wasu wato abubuwa masu masu fa'ida da wasu abubuwa na alasan barka daga cikin wannan ibtila'i wannan jarabawa ta yakin malam yace wa qad ashara Allah subhanahu wa ta'ala ila ummahatiha wa usuliha fi surati ali imran Allah subhanahu wata'ala yayi nuni yayi ishara zuwa ga muhimmai da kuma tutuwa san bayanai wato madogara game da waɗannan fa'idodi a cikin sotu ali imrana haifu ta ta ƙauri yayin da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ƙizzar tarihin yaƙin uhud daga faɗinsa وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال wannan aya kenan ta 121 tun daga kan wannan aya anan ne Allah subhanahu wataala ya fara labarin yakin Uhud a cikin suratu Ali Imran wa id min ahlika ka ambaci sa'ad da ka fita da sassafe daga wurin matarka Aisha radiyallahu anha tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil kana nuna wa mu'minai wurin tsayuwarsu ko wurin zaman su domin yin yaki ila tamani Sittina aya har zuwa cikar ayoyi 60 wato har zuwa kan aya ta 180 kenan fadin Allah wala yahtabanna alladhina يبخلون يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir wannan ita ce karshen kissar fadan Allah wala yahtabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wadanda suke yin rowa da abinda Allah ya ba su na falalarta to kar su tsammanci cewa wai wannan alkhairi ne gare su huwa khairan lahum su wai sun yi wayau ne sun iya zaman duniya sun san darajar dukiya Allah ya ce bal huwa sharrun lahu a'a bala'i ne gare su sai kuna ma bakhilu bi abinda suka yi rowar ranar alkiyama za a ninninka musu shi a bikin wuyarsu Allah ya ce wallahi mirasu samawati ciwon ard kuma Allah shi zai gaje duk abinda ke cikin sammai da ƙasa wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah ne bada labari ne akan abin da kuke aikatawa wasu malaman kuma suna ganin kissar ta kare kafin nan wannan kawai wani kamar wato cikamakin zance cewa ana iya kai da labarin kissar akan aya ta 160 fadin Allah in yansurukumullahu in yansurukumullahu fala ghaliba lakum inda Allah in Allah ya taimake ku to ba wanda zai nasara akan ku wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'd wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun in ko Allah ya taɓar da ku waye yake taimaka muku kuma bayan Allah lallai Allah subhanahu wataala shine ya kamata kowa ya dogara akan shi duk mu'mini dogara akan Allah to wannan dai a jima'iyyan a dunkule sune ayoyi da suka zo guda 60 domin bayani da ba da tarihi da mai da abin nan wato zance akan abin da ya faru na yakin Uhud malam yace to Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin ya ambaci hikimomin da suke da alaka da yakin kuma malam zai mana ishara zuwa ga mafi yawan su fa minha daga ciki akwai ta'rifuhum su'a aqibatil ma'asiya wal fashl wat tanazu' wa anna alladhi asabahum inma huwa bi shu'mi dhalik Allah subhanahu wataala yayi nufin ne ya yi nuni zuwa ga musulmai ya bayyana musu su a aƙibatil ma'asuwa mummunan ƙarshen da saɓon Allah yake jawo mutane wal fashal da mummunan saɓon mummunan ƙarshen da taɗewa take jawo mutane wattanazu da kuma mummunan ƙarshen da jayayya take jawo mutane wa annal ladhi asabahu kuma Allah ya so ya gwada musu cewa ne abin da ya same su na wannan ibtila'i innama huwa bi shukumi zalika ya same su ne saboda shukumcin da ke cikin saban Allah da taɓewa rashin tsari da jayayya da musu kama kala ta'ala game da Allah yake faɗa yake cewa walaƙar sadaƙakumullahu wa'ada iz tahussunahu bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم أتكين دي وانا يكسا تتكين آل إبران الله يجيشوا ولقد صدقكم الله وعلا حقيقة الله يا قلقة مكو القوارن دي مكو نتشوا لباكو نسرا إذ تحسونه لو كنت لكوك دنجا كشيس الحس شيني الإثناء والقتل كسا كود أبو yana zuwa da ma'anar kuma tsinkayi ko riskar abu kamar da Allah yake cewa ah, falamma ahassa isa minhumul kufra ai falamma alima ko aikana ko falamma a ah, ah, zanna isa ya tabbatar da kafirci da su haka kuma irin fadan Allah da yake cewa hal ta minhum min ahadin al tuƙinu tuqinu bi wujudi ahad to da haka takan zo da ma'anar waɗannan ma'anoni amma dai ma'anar ta nan shine iz taqtuluna yayin da kuke kashe su hatta idza fashtu Allah ya cika muku alƙawari har kuka samu halin kashe su sai da kuka zama kun samu alfashal alfashal ana ma'anar shi aljubun. kuka zama kun tsorata kun karaya kun rasa tsarin da kuke a kai. wata na za'atun fil amri kuka fara jayayya akan al'amari wasu na cewa mu je mu kwashi ganima wasu na cewa mu tsaya inda annabi ya ce mu tsaya Allah yake wa asaitum kuka kuma saba wa Allah min ba'di ma arakum ma tushibuna bayan a farko al'amari Allah ya nuna muku abin da kuke so me yake kike so shine al-nasu wal ganima al-fatu wal ghanima Allah ya nuna muku alama za ku tunakara kuma Allah ya nuna muku alama za ku samu ganima Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai wanda duniya yake so wato ganima yake so wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin kuma ko wanda lahira yake so wato lada yake nema a gurin Allah summa kuma anhu sannan Allah ya saki taimakon ya kawar da su daga barin suka tashi suka koma suka tafi garin su li yabtaliyakum Allah ya haka ne dan ya jarabce ku wala qad afa'a kuma Allah ya yi muku wannan laifin da muka yi shine ibn mas'ud kamar da hadisi cikin musnad al-imam Ahmad da tafsirin ibn abi hatim mas'ud yake cewa kafin yakin uhud zan iya rantsewa da Allah in ce dukkanin mu sahabbai lahira kawai muke buri yace amma da Allah ya sukar da wannan aya sai ya tabbatar da cewa a cikin mu akwai waɗanda suke neman duniya a cikin al'amuran su ibn da yake faɗan wannan yake ba bada wannan labari to in ya zama sahabbai a lokacin da aka samu wannan yanayi na suna ganin ga kuɗi nan marara ga dukiya nan ta ganima har wasu suka shiga cikin wannan wato tasgara har kai ga Allah ya musu wannan zargin na cewa Allah ya ya zarge su ba wai zargi ne bai san abin da suke ba wato Allah ya ya ya musu itab ya ya bai yabe su ba ya zo da shi ba dan yabo ba cewa duniya suke so a mahallin jihadi to kaga wasu waɗanda ba su ba su suka fi dacewa su nufaci duniya da abin addini da haka za ka ga irin wannan yana faruwa sosai game da game da mutane Allah ya tsare malam yake falamma zaqu aqibata ma'asiyatihim lirrasul yayin da suka dandanu wahalar da ta faru gare su sakamakon saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tanazu'ihim suka dandanu wahalar sakamakon rikicin da suka yi da wato jayayya tsakankaninsu wa fashlihim suka dandanu sakamakon alfashl tsoron da suka ji kanu ba da zalika ashadda hadaran wa yaqra wa tahazzuzan min asbabil to daga za su za su zama suna da sun fi da tsananin ɗaukan mataki na taka tsantsan da fadakuwa da kuma ƙoƙarin gujewa duk wani sababi da zai kawo musu tadewa wannan ya dawo cikin haicin nisa daga nan ba a sake samun yanayi a wani yaki da annabi ya ce yi kaza ko suka ki ba so sun shiga kaikayen su wannan bala'in da Allah zai su shi wa minha daga cikin hikimomin anna hikmatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atba'i jarat bi an yudalu marra wa yudala alaihim ukhra sunnar Allah subhanahu wata'ala da ya tsara a cikin halittunsa ta gudana game da manzanninsa da su da mabiyansu an yudalu marra wani lokaci Allah ya ba su nasara wa yudala alaihim ukhra wani lokaci kuma Allah ya bari a ci nasara a kansu lakin takunu lahumul aqiba amma al karshen al'amari yana tabbata ne zuwa gare su fa innahum domin yadda abun yake lawin tazaru da'ima da a ce annabawa da mabiyansu kullun su suke cin nasara idan an yaki da khala ma'ahumul mu'minuna wa ghayruhum zai zama a cikin su za a samu mu'minai da ma waɗanda ba muminai ba za su ga cikin karabka domin wanda ke cin nasara kullum yana tare da jama'a walam yatamayyaz sadiqu min ghayri ba za a gane mai gaskiya ko rashin gaskiya ba walau tusira alaihim da'ima in ko Allah ya bar su aka ce kuma kullum ana cin nasara a kansu lam yahsul al maqsud min al ba'sa war risala to ba za a samu manufar da ake nema ta aiko manzanni da aiko annabawa ba faqtadat hikmatullahi an jama'a lahum bainal amrayn dan haka Allah cikin kimasa sai hada musu abubuwan guda biyu cin nasara wata rana rashin cin nasara wata rana liyamiza min man yatamayyaza man yatba'uhum wa yuti'uhum bil haqq dan a iya gane wanda yake bin annabawa wanda yake musu da'a da gaskiya وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة أقال وانده يكي بنسو دقا وانده يكي وانده يكي بنسو دقا كيا دقا وانده يكي بنسو saboda sun ci nasara kawai yana bi ne saboda bayan da yake kaga za a bambance da haka ran da ba ci nasara ba za a gane wanda ba da gaske ke wa minha daga cikin hikimomin anna hadha min kama qala hirqul li abi sufyan wannan ya daga cikin alamar da ake gane manzannin Allah a ci nasara a kansu na daga cikin alamar da ake gane su kamar yadda Herakal wannan sarki na Rumawa ya faɗa wa Abu Sufyan a cikin hadisin cikin Sahih Bukhari wanda Abu Sufyan ya je kasuwanci wannan sarki ya ce a je a zo mai da shi yana da tambaya ya samu labarin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi mishi tambayoyi Abu Sufyan ya bashi amsoshi to daga cikin ta'alikin da sarkin ya yi. yake cewa hal qataltumuhu kun taba yin yaki da shi yace qala na'am mun taba yin yaki da shi qala yace kayfal harbu bainakum wa bainahu yaya yakin ke kasancewa tsakaninku da shi qala abu sufyan yace sijalun sijalun wato asalin kalmar daga mustajala abin da ake da musajara shine masu ɗiban ruwa a rijiya idan wannan ya ɗiba ya jawo ku gashi wannan kuma ya sa ya ɗiba wannan ya sa ya ɗiba wannan ya sa ya ɗiba suna musanyawa suna wato munawaba shi suke ce mishi al-musajara za ka ake cewa alharbu harbu ya yaƙi ɗiban ruwa ne da guga wato idan ka jefa dan uwanka zai jira in dan uwanka ya jefa kai kuma sai ka jira to haka yaki yake yau ka ci nasara gobe a ci a kanka yau ka ci nasara gobe a ci a kanka sai suke cewa alharbu su gano ma'ana marratan lana wa marratan alaina marratan nasru lana wa marratan annasru alaina shine ma'anar shi wani lokaci ce wa Abu Sufyan yace ma wannan sarki wata rana muna cin nasara akan shi wata rana kuma yana cin nasara a akan su akan yudalu alaina almarra wa nudalu alaihi almarra wata rana muka cin nasara akan shi wata rana yana cin nasara akan mu ƙala sai shi hirakalu ya ce ka zalikar rusul tubtala haka annabawa suke ana jarabtarsu sun matakunu lahumul aqiba sannan daga ƙarshe kuma su ci nasara wamin ha daga cikin fa'idojin an yi tamayyar mu'min sadiku min almunafiqil kadhib a iya tantance tsakanin mumini mai gaskiya daga munafiki maƙaryaci fa innal domin su musulmai lamma azharahumullahu ala a'da'ihim yawm badr yayin da Allah ya ba su nasara akan abokan a adawarsu kafirai a ranar badar wa fara lahumus si aka ji labarinsu a ko'ina al'amarin ya kai ko'ina da kala ma'ahun fil islami zahiran mallai sama ma'ahun fihi batun sai aka samu wasu wanda suka shiga musulunci a bayyane alhalin a ɓoye ba sa tare da musulmai su ne munafukai kenan faqtadat hikmatullahi azza wa jalla an sabbaba li ibadihi mashnatan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta bari ya jarabci bayan shi da wata jarabawa bari ya sabbaba wa bayan shi wata jarabawa mayyaza bainal mu'mini wal munafiq wanda wannan jarabawa ta rarrabe tsakanin mu'mini da munafiki fattala al munafiquna ru'usahum fi hadhihi al-ghazwa wa takallamu bima kanu yatakallamuna hu wa zaharat mukhabba'atuhum wa ada talwihum tasriha daka fattala al-munafiquna ru'usahum fi hadhihi al-ghazwa sai munafikai suka fito da kawunan su aka gansu suka fito fili aka gansu yayin wannan yaki wa takallamu bima kanu yaktumuna suka furta abin da da suke koyewa wa zaharat mukhabba'atuhum abin da ke koye abin da ke koye na asirin su ya bayyana wa adat talwihuhum tasriha abin da da suke yin shi suna magana a sakai suna magana a fakaice ya zuta fito fili wan qasaman nasu ila kafirin wa mu'minin wa munafiqin mutane suka rubu zuwa gida uku cewa ga kafirai an san su ga muminai an san su ga munafikai an san su in kisaman zahira rarrabuwa ta fitowa fili wa arafa almu'minuna anna lahum aduwan fi nafsi duri musulmai suka gane cewa ashe suna da makiya suna da abokan hamayya a cikin gidajensu wa hum ma'ahum daga cikin wanda ke tare da su kullum la yufariqu lahum ba sa rabuwa da juna fasta'addu lahum da haka musulmai suka shiri na musamman don tunkarin waɗannan kafirai na cikin gida wata harrazu minhum kuma suka taka tsantsan game da su qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa ma kana Allah ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib allah كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي لرسله من Allah ya ce ma kana Allah yazara almu'minina ala ma antum alayhi bai zama ya dace ba Allah ba zai yi haka ba kam lamun zuhudi ce Allah ba zai yi nemun ce ta korewa ba zai bar muminai akan abin da suke a kai ba alama antum alayhi mai abin da kuke a kai? malamai suka ce wato al-iltibas bainal mu'minina wal munafiqin an kasa gane wane ne bainal min al-iltibat min iltibat al-mu'min minkum mu'min minkum bil munafiq tsakankanin ku akwai cakuɗeɗeniya da ba a gane waye mumini waye munafiki to Allah ba zai bar abin a haka a cikin gaba tafiya ba a gane ba hatta yamiza al-khabitha har sai ya bambanta al-khabith shine al-munafiqul mustatir munafikin da yake koyi sai ya fito fili min at-tayyib a bambance shi daga al-mu'minul mukhlis mumini wanda yake mai imani wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghayb kuma Allah ya tashi bambance muku wannan abun ba zai bude muku littafin shi na gaibu ne ku da sunayen su da halayen su a'a walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha sai Allah yana zaban daga cikin annabawan shi wanda ya ga dama ya sanashe da shi wannan gaibu to yastabi anan ma'anan shi Allah yana yana yana yamtahiru ko yastakhlisu aw yastafi min rusulihi man yasha'u bi asrari Allah yana zaɓan wanda ya ga dama daga cikin annabawa ko manzanninsa sai ya sirranta mishi sirrorin da suka shafi waɗannan kafirai ya gaya mishi halayen su munafikai abinda Allah ya manzara su sallama kenan kamar da Allah wanda zai ke cewa lakin Allah ya tabi min rusulihi man yasha Allah yana zaben wanda ya ga dama daga cikin wato manzanninsa ya sanashe da su wannan gai, wanda ba zai bayyana wa kowa ga magari ba sai wanda ya zaba ai ma kana Allah li yadharakum ala ma antum alayhi min iltibasil mu'minin bil munafiqin Allah ba zai bar ku ba a ci gaba da samun cakuɗe ɗaya da rashin iya tantance suwaye muminai rashin iya tantance suwaye munafikai hatta yamiza ahlal imani min ahlin nifaq har sai ya tantance suwaye mazuwa imani daga mazuwa munafinci kama bayyazahum bil mihnati yawm uhud kama yadda ya bayyana haka ta hanyar jarabawa da ya ranar uhud وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين بين هؤلاء وهؤلاء kuma Allah ba zai sanar shi da ku ba wanda iliminsa ne ke bantacce gare shi wanda yake amfani da shi wajen bambance munafukai daga mu'mine mu'mine daga munafikai fa innahum mutamayyizuna fi ghaibihi wa ilmi a wurin Allah a cikin gaibinsa da iliminsa su waɗannan nau'i guda biyu a rarrabe suke ya san kowa da su huwa subhanahu yuridu an yamizahum tamyizan mashhudan Allah yana so yumayyizuhum ya tantance su tamyizan mashhudan tantancewa wanda kowa zai gani fa yaqau ma'lumuhu allazi huwa ghaibun shahadatan abinda Allah ya sani wanda da gaibu ne sai waye gari yanzu Allah ya ba kowa dama ya sani istidrakul lima nafahu min istila'i khalqihi 'ala al-ghaib sai zama Allah ya ya tsinkayar da wannan akan Abinda ya kore na cewa bai dace ba babu wanda ya san gaibu siwar rusul in banda manzanni Allah ya sanar shi su fa innahu yutli'uhum ala ma yasha'u min ghaibi Allah yana nuna musu abin da ya ga dama na gaibinsa kama kala kamar da Allah yake cewa alimul ghaibi wa eh, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul alimul ghaib Allah shine masanin boyayyen abu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya sanya wani ya bayyana da gaibinsa ga wani illa man irtada min rasul sai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni alghaibu shine abin da ba a iya kashi da abubuwan da ake riskan abubuwa da shi Allah ya sanya wa dan adam hanyoyin riska hanyoyin samun ilimi shine akwai gani akwai ji akwai tabawa akwai kwakwalwa guda biyar da ake musu wato five senses ko ko shaka to waɗannan abubuwan abinda ba sa iya riske akwai abinda ba sa iya riska ya fi ƙarfin kafasitin abinda Allah ya ba su na idraki wannan shi ake ce gai wato gairu mashhudin babu wanda yake iya riskarsa kamar da ido ke riskan gani ya zama shahid kenan abu ya zama shahid kenan ido ya gani ko baki yake riskan ɗanɗano ko kunne yake riskan sauti ko hanci yake riskan iska ko kuma kwakwalwa take riskar tunanin da ta gani to abubuwan da suka wannan waɗannan su ne algai idan Allah ya so sai sanar da manzanni daga cikin zaɓen manzanninsa wani abu daga cikin awon da ba a iya rikastu da waɗannan sai ne tare ta iliminsa na wahayi shi Allah ke to a ibnu jarir rusa tafsiri a nan sai ce illa manarta damar rasulin rasulu ana nufin ma jibrilu ne shi aka haka yake duk da yake malamai sun ce wannan fasara ce ba'idiya shi kuma ya amfani da ƙarshen ayan ne ya ce ai saboda ƙarshen aya Allah ya ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasaba shi wannan dan sakon da Allah yake sanashe da shi gaibu yake turo shi ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin da aka sanashe da shi fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasaba gaba gare shi da baya gare shi akwai mala'iku masu bashi kariya to kuma kaga shi abin da ya tabbata cewa mala'iku suna raka mala'ika jibrilu ya kawo sabon alqur'ani waɗanda suke masu tarin yawa wanda za ka hana duk wani ma wanda zai tunanin zai kawo wani rashin kunya ba zai ba da ka yi jaririn sai ka kasa zuwa ga cewa to wannan yana nufin mala'ika jibrilu ne Allah yake sanar sai ake sanar shi da shi gaibun nan shi kuma san da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ilimi amma wannan fasara malamai suka ce ba'idiya ce ko da mala'ika jibrilu Allah ya sanar shi da shi to amma abun baya kaituwa da shi domin rusulihi da Allah ya ce, rusulihi da Allah ya ce, da illa ta tada rasulin wannan na kiran ta fi kusa da ake zuwa ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce umumin annabawa da manzanni daga cikin mutane da su mala'iku domin Allah ya tafi min almala'ikati rusulan wa min annas Allah yana zaben mala'iku cikin mutane da cikin cikin mala'iku ya sanar shi da su abin da ya ga dama almuhim duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya so ya sanar da wani bawa cikin manzanninsa wanda ba ilimi ne na alamin mushahada ba Allah yana yin haka kuma Allah ya manzala sallallahu alaihi irin wannan da yawa da aka manzala sallallahu alaihi sallama, ya sanar shi da al'ummarsa abubuwa da dama wanda ba zai yi a san su ba sai da ilimin gani wannan shi kuma sai ya ja wasu malamai sai suka rinsa ido suka ce ai annabi Muhammadu ma ya san gaibu sallallahu alaihi wasallam suka manta da cewa asali ba haka bane a wani abu ne wanda Allah ya bashi daman ittilai Allah ya zaɓe shi a cikin mutane ya sanashe shi amma ba haka ba asali shine fadin Allah da ya faɗa yana ba da labari yana cewa manzo Allah kace kul la amliku li nafsi darran wala naf'a kace da su ni bana mallaka wa kaina wani a naf'an ko naf'an wala darra walau kuntu alamul ghaiba lastaktartu min alkhair wa ma massani su da a ce na san gaibu da na yawaita alkhairi fiye da wanda nake kuma da ba zan bari wani mummunan abu ya same ni ba in ana illa nazirun wa bashirun li qaumin yu'min ni ba kowa bane illa mai gargadi mai bushara don mutane su imani to kaga yanzu wannan shine asali cewa annabi sallallahu Salama ba shi da masaniya akan ilimin gaibi amma Allah subhanahu Ta'ala yana zaɓen shi ya sanar shi da shi gaibin da ya ga dama ya shi kaga rikici ya kare ki bai san gaibin mutlak ba ko bai jahilci dukkan gaibu ba Allah ya sanar shi da shi wani sashe na gaibu da yake so ya sanar to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tankiya mu mabiyansa cewa mu tsaya da shi iya inda Allah ya tsare shi la tsiruni kama atratin nasara na maryam kar ku je ku dinga ziga ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kiristoci suka dinga ziga Isa dan Maryam har suka ce Allah to babu babu ce wannan to idan ko kace ga wani bawa na Allah ya san duka ilimin gaibu na Allah to ka bashi kafa Allah domin ilimin gaibu kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a wani wuri wanda ba nan ba cewa Allah ya yi istisari da ilimin gaibu Allah ya ya ya zabi kanshi da ilimin gaibu ba bai ba wanda ma ya sani haka babu yadda za a yi wani mahaluki ya kai ga sanin wani abu sai abinda Allah ya ga dama abinda ko Allah ya ga dama ya sanar shi da wani mahaluki to wannan ganin dama Allah ce kuma shi fa'alu ne lima yuri wallahu ta'ala a takeice abinda aya take nuni zuwa gare shi shine yana kokarin fassara mana waccan aya ne na makana makana Allahu liyadhar almu'minina ala ma antum alayhi to hayyake ka kawo wannan magana ta cewa Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yaso ya sanar shi na ilimin gaibi wanda daga ciki ya nuna mishi suwaye munafikan nan Allah ya mishi ya sanar shi sirrorin zukatansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane su kuma har yayi bayanin su kai har ma ya faɗa ma sakataren shi wato Huzaifu dan Yaman kenan radiyallahu anhu ya gaya mai su yace da wani da wani da wani karka damu da abin da kaga suna yi duk munafikai ne wallahu a'lam ya ci gaba da cewa a fahadduhum a fahad ko fahadu ne fahaddukum antum wa sa'adatukum fil iman bil ghaib ka rabauta ku da tsiranku tana cikin imani ne da raibu allazi yutli'u alaihi rusula wanda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa yake tsantsincina wa manzanninsa fa in amantum bihi idan kuka yi imani da wannan gaibu wa kuka sakankance falakum a'zamul ajri wal karama za ku samu lada mafi girma da ɗaukaka mafi girma wa minha daga cikin fa'idojin wannan yaƙi na yaƙin uhudu istikhraju ubudiyyati awliya'ihi wa hizbihi fi sarra'i wad darra wa fi ma yuhibbuna wa ma yakrahun Allah subhanahu ta'ala ya fito da martabar wato bauta da su suke masa su suke bauta masa wa hizbi tawagar Allah ƙungiyar Allah suke bauta masa fistarra a cikin wato halin wadata wadarra da cikin halin kunci wa fi ma yuhibbuna wa ma yakrahuna kuma akan abin da suke su da wanda ba su Allah ya nufin ya nuna darajar waɗannan bayi jiba irin wahalar da suka sha aka karkashe aka ji musu raunuka aka yi musu ta'addanci kuma ana cikin bala'in nan ma bayan an gama yaƙin annabi ya ce a zo a ƙara fita za a bi sawu suka sake tasowa wani da rauni wani jini na bin jikinsa wani an nade mishi bandeji wani ma sai ya dafa dan uwansa haka suka ƙara fitowa Allah ya yi nufin wannan dan ya nuna ƙarfin imaninsu da ƙarfin yaƙininsu da irin yadda suka sakankance wajen bin umarnin Allah cikin jin daɗin su ko cikin abin da suke kauna ko wanda ba sa kauna wa fi hali zafari wa zafar wa zafar a'da'ihim bihim da kuma halin ko sun ci nasara ko kuma an ci nasara a kansu fa idza sabatu ala idan suka tabbata akan biyayya Allah wal ubudiyya da bautar Allah ma ma fi ma ma da suka tabbata akan bautar Allah a cikin abin da kuke so da abin da ba sa so fa waɗannan su ne bayan Allah na gaskiya walaisu kamar yi abudullaha ala harfin wahidin min sarrai wal ni'ma wal afiya ba su tsaya da waɗanda suke bautawa Allah akan ka'ida ɗaya kawai ba shine as-sarra cikin jin daɗi wal ni'ma cikin ni'ma wal afiya ko lafiya wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun ma'a annabi wanda yake wa Allah akan wato gefe ɗaya idan alheri ya same shi sai ya nasu idan bai samu alheri ba to akwai matsala ba zai bauta wa Allah in kalaba ala bai sai juya ya bada baya wa minha daga cikin ni'imomin da ke cikin wannan yaki annahu subhanahu law nasarahum da'iman Allah subhanahu wataala a bisa sunnarsa da zai baiwa bayinsa na kwarai nasara a koda yaushe wa azfarahum bi aduwwihim fi kulli mawtin yasa suka ci nasara akan abokan gabansu a kowane waje waja'ala lahum at-tamkina wal qahra li a'da'ihim abada inda Allah zai sa mu'minai su zama kullun su suke cin nasara su suke karya kashin bayan abokan gaban su labagat nufusu to zakatan su za su samu dagawa za su zama suna jiji da kai wa shamakat za su ji sun yi karfi wartafa'at za su ji cewa sun zama gagara badau sun fi karfin kowa falau ba su tsalahumun nasara wa safara da Allah ne shimfiɗa wa mutane cin nasara da cin galaba kullum lakanu fil halin lati yakununa fiha law basata lahum ar da abin zai musu daya da irin yadda ya bada labari cewa idan ya shimfada wa mutane arziki da Allah yake cewa walau wasara Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da Allah zai bai wa kowa arziki bayan sai zama kowa yana da wadata ya fi ƙarfin duk abu da yake bukata labagau fil ard da sun yi ta'addanci a bayan ƙasa na za ka gana haka shine dubi tsaitsayewan waɗanda aka baiwa arziki din daga irin ta'addancin da suke baiwa suke a bayan ƙasa to da a ce kowa yana da arziki to da haka nan kowa zai ta'addanci a bayan ƙasa to haka da kowa zai samu nasara akan duk abin da yake so a ce duk abin da mutum yake bukata ya fi ƙarfin shi to ba zai samu wahalar rayuwa ba ba zai san kimar tattali ba ba zai san wahalar nema da tsari ba zai zama cewa ba shi da tsari ne a rayuwarsa kwatanta dai irin yadda galibin mutane musamman wanda suka tsinci arziki a sama kama ce wanda gada yi ko kuma siyasa ya shiga dare daya ya yi kuɗi ko wani abu dai wanda ba tare da ya yi wahala irin yadda 'yan kasuwa misali suke wahala haka tara jagi wani ma a cikin wannan shekarun da yana kasuwancin wajen so nawa yana karyewa ya tashi ya karye ya tashi wata rana ma har a zo ana mishi kwalala ko a kama shi ko a kulle ko banki sai suna bin shi bashi daga ba idan Allah ya daga shi za ya san darajar dukiya sosai za ya san da ake alkinta ta to wanda kuwa a kawai dare daya irin wannan harka ta siyasa ce shiga kawai sai samu kuɗi ko wata harka kwaya ɗaya buga kawai sai samu kuɗi za a ba zai tsakar da dukiya yadda wancan sosai da tsakar da ta ba ko za ka ga zai dinga yin bagiyu shi wannan zai raina mutane zai yi albazaranci zai yi barna zai yi gadara zai yi alfahari to haka kuma waɗanda wani ne ya mutu bayan ya sha wahala ya bar dukiya suka zo su kawo kanta da gado ko da wasiya ko da sadaka ko da makarantarsu za ka su ba sa iya alkinta ta to haka idan nasara ta dinga samuwar maka kullum ba tare da ka taba gamuwa da wani tasgaro ko cikas ko wata sarkakiya ko wani alaƙaƙe ba to ba za ka san wahalar rayuwa ba ba za ka san daɗin ni'imar ba sai in ta kubuce maka ne ko ka taɓa rayuwa kafin ita ce za ka gana shi ni'ima tana da daɗi wanda duk bai san yin wa kishirwa ba bai san daɗin ƙunshi ba misali wanda bai taɓa yin azumi ba ya za ya san daɗin da yake ji da an sha ruwa haka misali kafiri bai taba azumi bai san wannan ba haka wanda bai taba zama inda ake yaki ba bai san daɗin da zaman lafiya yake shi bai sani ba sai dai ya ji labari ko ya kwatanta to haka dai haka dai wanda misali bai san wahalar gidan haya ba ko ba zai san daɗin gidan kanka ba misali a ce tun da ya sa su iyayen shi a gidan kan suke shi ma kuma kafin ya aure aka bashi gida ya zauna da sauransu bai taba kwana gidan haya ba ba a taba zuwa aka mai kwalala ko aka yi watsi da kayan shi ko aka bashi loti ko aka ce tashi a raba gadon gidan ya fada hannun wani da zai so su zauna kaga duk bai san irin wannan da gingimin ba to ba zai san gane da gida na shi na kanshi ba ba zai sani ba to haka sai Allah ya musu wannan dan su san darajar nasara da Allah ya ba su a badar sai Allah ya ba su anan suka kankana kudin su da a ce kawai kullum nasara ne kullun nasara ne ba za ku gane bala'in da ke cikin hazima Allah ya mara ya ci gaba da cewa fala yuslihu ibadahu illa sarra wa darra babu abin da ke gyara bayi sai as-sarra wadata wa darra da kuma kunci a samu duka biyu wa shiddatu war da tsanani da kuma sauki in suna cikin tsanani wata rana wata rana kuma su samu sauki wal qabdu walbasu da kuma wata na a riƙe arziki wata na kuma a sakin musu yanzu wani kwatance da kowa zai ganewa idan yana ƙasar nan ta najeriya inda mu duka mun san darajar wutar lantarki ba ka bane saboda ta ta'azizun alaina ta mana wahala da ruwan famfo din nan mun san darajar su amma idan ka je inda misali shekara talatin da su ko arba'in ba tabbas san wani abu da suna ɗauke wuta ba za ka ba wanda yake ganin ta matsayin wani ci gaba ko wani abin alheri ko wata falala ba wanda ke ganin ta a matsayin haka balantana ko koron famfo galibin garuruwa da ba nan kasa bai dan ka jira garin fufu an ce not consumable ko kuma not good for drinking za ga a jikin famfo ba an manna famfo wanda gashi nan mu kuma yana jira mai tafi ba kai muna sha abin sai kada Allah rabu da su sai a ce wai ba ma a sha dole sai dai bottle kawai ake sha na roba ake sha kawai amma na famfo za a ce maka not good for consumption ghairu salihin lishurbi haka za ka sun rubuta ƙasashen laraba amma ɗan najeriya wani cikin toilet ma zai ɗebo ya sha so da ya gan shi fari tas ba <laughs> ga mun san darajar ruwa ko mun san darajar wuta amma ƙasashen da wutar ta zauna lafiya lau ba sa ganin wutar lantarki a matsayin wani abu na alheri da haka babu wani ɗan takarar da zai ce musu zan gyara muku wuta ku zaɓe ni ba wanda ya sai ga musu wannan magana muku kullum ita ake yaudarar mu saboda har yanzu wani abu ne mai daraja da muka san daraja shi na bamu da shi to haka duk abin da ka samu ya zama naka haka yake zama rahi abin da kuma karasa ko baka same shi wadatacce ba sai ka ga cewa ba komai bane idan shi kala ka kullum ne gari cewa ka da zan samu miliyan kaza aiko da na da na more me kudin da ya sa wannan kudin da kana fara take da kai kai wannan bai san duniyar garin nan ba shi kuma wannan miliyan kaza ya da ta ba kuma ta zama mishi da raba don kullum da rabar da ke tare da shi shine ya za a iya ci gaba da maintaining ɗin waɗannan miliyoyin kada su kafa, kar su lalace kar su wani su kamo shi a arziki kar a san sirrin arzikin shi kar a gane irin kasuwar da yake shi kuma nashi bala'i ke ko kuma kana ganin da zaka same su ko bindiga ko zaka yi <laughs> haka Allah ya tsara ya tsara mutane a wannan rayuwa ne takhira ba'dukum ba'dan sukhriya don wasu riki wasu a matsayin na kasar su to malam ya ci gaba da cewa a fa huwa al-mudabbir li amri ibadihi kama yaliqu bi hikmatihi innahu bihim khabirun basir Allah shi yake jujjuya al'amarin bayinsa bisa yadda al'amarin ya dace da hikimar Allah duk abin da kaga Allah ya yi shi a yadda ka ganshi din nan to hikima ce ta Allah kuma ba dole ka san ka ba ko yana bayyana a zahiri kana ganin kamar abun ba mai kyau bane ko ba haka ya dace ba wannan kusurin tunani ne irin naka na dan adam da kusurin hange irin naka na dan adam da kuma iya abin da Allah ya sanar ka amma duk abin da kaga Allah ya yi akwai hikima a cikin sa kuma Allah ya yi hikima dan amfanin bayinsa a sa'ad da ya jarabci wanda talauci to wannan talaucin da Allah ya jarabci wani da shi akwai hikima a ciki ta yi Allah cikin hikimarsa ya sa wannan shi ne sanadiyar tsiransa wani kuma wadatar da Allah ya zarafce shi da ita shi kuma ita ce abinda Allah cikin hikimarsa ya ga ya dace shi haka karatu haka jahilci haka dukiya haka sarauta haka komai haka rashin lafiya wani Allah ya zarafce shi da rashin lafiya to rashin lafiyar nan za ta zama kafara ga zunuban shi za ta zama za ta katange shi daga sake ɗiban wasu zunuban haka duk abin da ga Allah ya yi akwai hikima a cikin sa da tadbirinsa Allah shi fi kowa sanin bayinsa ya fi kowa basira a kan bayinsa wa min annahu idan ta hana bil galaba, wal kasra wal hazima zallu wal kasaru wa khadau wa tawjabu minhu al wannan. wal nasr daga cikin kimomin Allah subhanahu Ta'ala idan ta hana bil galaba idan Allah ya zarfi musulmai an ci nasara a kansu wal kasra ya jarabce su da aka karya su wal hazima ya jarabce su da aka ruguza su zallu sai su rankwafa wan kasaru su kankan da kai a gaban Allah wa khada'u su rankwafa a gaban Allah wa tawjabu minhu al-izza wan nasara wannan kuma sai sa Allah ya ba su daukaka da nasara kuma Allah yana ba daukaka ne ga nasara ga wanda ya dankwafa a gaban gabansa ma tawaza ahadu lillahi illa rafa'u fa inna khil'atan nasri inma takunu ma'a wilayatin bulli walin kisa domin riga ta daraja rigar da su samu ta nasara ta tare ne da idan suka jibanci Allah suka rankwafa suka mai da kansu ba kuma ba a gaban Allah kala ta'ala Allah ya ce kuma nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla hakika Allah ya ba ku nasara a yakin badar wa antum kuna makaskanta kuna yan kaɗan kun taho ba ku da dukiya ba ku da shiri ba ku da training na musamman ba ku da hatta ababen hawan da aka je gun yakin bakin sa ba sannan kafiran sun ninka ku sau uku amma Allah ya ba ku nasara wa antum adilla Allah kuma yake wa qala wa yawma hunain id a'jabatkum kafaratukum falam tughni ankum shay'a ranan hunain kuma yawan ku ya burge ku kaga cewa lam nughlabal yawma min qilla yau dai ko da tsiya ko da arziki sai mun ci nasara saboda a wannan yakin kuma sun sama da dubu goma a hunai kamar mutum dubu goma sha biyu sun ga cewa mu da muka ci nasara muna ɗari uku da kaɗan yau mu dubu sha biyu ko da yayin da mun ci nasara shine a ajabatkum kasaratukum yawan ku ya ruɗe ku Allah ya ce falam an ankum shay'a yawan bai muku amfani ba to kaga kenan ba yawa ne ke kawo nasara ba a'a rankwafuwa zuwa ga Allah da mai da al'amari zuwa ga Allah malam ya ci gaba da cewa fa huwa subhanahu idza arada an yu'izza abda lalle shi Allah subhanahu wata'ala idan ya so ya daukaka bawansa wa yujbira ya so ya daure shi ya bashi karfi wa yansura ya so ya bashi nasara kasarahu awwalan farko sai karya bawan tukunna wa yakunu jabruhu lahu sai Allah ya dauki dawainiyar daura mai wannan karaya wa nasruhu da kuma bashi nasara ala miqdari dhullihi wa intisari da gurgudan yanda ya ashi wannan kaskancin da Allah ya daura mishi da gurgudan yanda kuma ya karye a gaban Allah wa minha daga cikin kuma Allah subhanahu hayya li ibadihi almu'minina manazila fi dari karamati Allah ya tanadar wa bayin shi mu'minai wasu masaukai a wurare a gidajen karamcin shi aljanna lam yablugha a'malu waɗannan wuraren ne tana da musu waɗannan gidajen tana da musu na musamman ayyukan su ba su kai su samu gidajen ba walam yakunu balighiha ko babu yadda za a yi aikin su ya kai ga wannan matsayin illa bil bala'i wal mihna sai da bala'i sai da jarabawa to Allah yana so su kai ga wannan matsayi da aka yi sanya musu bala'i da jarabawa fa qayyada lahum al asbab allati tusiluhum ilayha min ibtila'ihi wa imtihanihi za ka sai Allah ya samar musu da sabubba wanda za su kai su zuwa ga wancan matsayin domin inna Allah idza qaddara shay'an hayya lahu sababa su Hamza su Julaybibu su ainihin Mus'ab dan Umair su Abdullahi dan Haram da sauransu Allah ya nufin ya ba su wata daukaka kuma aikin da suke yi na yau da kullum bai kai samun daukaka ba to ya bai Allah ya samu su don daukaka sai tanadar musu shahada tanadar musu ainihin wato shahada waɗanda kuma ba su tsaka shahada a wajen ba irin su karatu dan ubaidillah irin su abdurrahman ɗan auf irin su ɗan abi waqas kuma Allah ya yi nufin ya ba su wani martaba na musamman kuma ayyukan na yau da kullum ba su kai su sama da wani martaba ba sai su ma Allah ya sa su a cikin wannan yakin suka sha wahala ya ga zaka ji annabi musu addu'a Ya ce ma sa'adu Irin fa za ka abi wa ummi ce ma karatu ɗan ubaidillah ga wanda ya gama wa Allah aikin da yake so mishi suka samu darajoji ba dan kankani saboda ayyukan da suka yi to wannan ayyukan na yakin Allah ya tanaje su ne don su zama sababin za su kai su zuwa ga wancan samun daukaka din kama waffaqahum lil a'malis saliha allati hiya min jumlati asbabi wusulihim ilayha kamar da kuma Allah da ya ba su jarabawar sai kuma ya ba su gamdakatar su aikata aiki mai kyau ma'ana su ci jarabawa don su kai ga wannan matsayin. wa daga cikin fa'idar da ke cikin jarabawar da Allah ya yi masahabbai a yakin Uhud annan nufusa taktasibu min al'afiyati da'ima wan nasra wal gina qawyanan wa rukunan ila al'ajila cewa su zukata taktasibu min al'afiya idan lafiya ta wadaci zukatan mutane ad-da'ima lafiya dawwamammiya wan nasra da cin nasara Madawamiya, wal gina da wadata Madawamiya wadata abinda suke wa zukata shine tsuguyana girin gidishi da ainihin dagawa wa rukunan ila ajila da karkata zuwa ga duniya dan adam wanda yake yana da lafiya yana da wadata yana da sarauta yana da mulki yana da kuɗi duk abin da yake nema yana samu zai manta da lahira abin da mai sauƙi ya manta da lahira ya zama ya karkata zuwa ga duniya baya tunanin lahira kai na kewaye da shi ma ba sa tunanin lahira dan irin wannan za ga idan ma har ya mutu sai a yi ta mamakin tun ne mutuwa za ta ɗauki wannan yana ganiyarsa kamar ana ganin bata ma kyauta ba haka haka mutane za ka suna ta'aliki idan da wani wanda yake kan turbar tsayar sai a ga ai wannan bai dace da ya mutu ba domin shi ba dan mutuwa ba dan duniya dan rayuwa to irin wannan yanayin idan Allah ya so mutum da alkhairi sai ya sako mishi jarabawa a cikin lafiyarsa ko wadatarsa ko tunaninsa ko mulkinsa sai ta dawo da shi cikin hayyacinsa hatta azumi malamai suna cewa na daga cikin abin da Allah sharanta azumi dan dawo da mutane cikin hayyacinsu shekara guda suna cikin abinci ba su cin yunwa ba su da damuwa sun sakankance sai a kawo musu wata ibada wadda za ta dawo da su cikin su. za ta rage musu kwaɗayi da ƙwalama da ciye-ciye da ɓata lokaci da yawan surutu da yawan sakin baki da yawan ɓata lokacin gaban za to haka Allah ya yi masa habban irin wannan falalan ne an wa zalika maradun ya'uquha an jiddiha wannan irin lafiya da nasara da wadata wani ciwo ne da yake lalata wa zuciya ƙoƙarinta fi sairiha ilallahi wa daril akhirah yakan sa mana tarnaki akan hanyata ta zuwa ga Allah da zuwa ga gidan lahira fa idza arada biha rabbuha wa malikuha wa rashimuha karamatu idan Allah subhanahu wataala mamallakin wannan rai ya soye mata rahama ya soye mata ainihin wato karama ya so ta da alheri qayyada laha min al-ibtila'i wal imtihani ma yakunu dawa'an li dhalika al-marad sai Allah subhanahu wataala sai darabtu wannan rai da wata jarabawa da wani bala'i wanda zai zama waraka ga wannan ciwo al'aik wanda ya zama tarnaki an tsairin hafiyi ilai game da tafiya wadda ke madawwamiya zuwa ga Allah fa yakunu zalika al-bala'u wal mihna bi manzilati at-tabibi yasqil 'alila dawa al sai zama wannan bala'i wannan jarabawa kamar likita ne wanda yake baiwa mara lafiya magani mara daɗi mai bauni ko ɗaci wa yaqta'u minhu al-uruqa al-mu'lima li kuma ya wanda zai zama maganin bai da daɗi ya sa mashi ɗaki a baki amma an yi haka ne dan a fitar da cutar da ke jikin shi walau tarakahu da za a bar shi a bashi maganin nan la galabatul adwa cututtukan za su galabaice shi za su galabaice shi hatta ya kunu fiya hatta ya kunu fiha halaku halaka shi kaga ai likita zai baka magani ka sha maganin ba daɗi amma rashin daɗin takaitacce ne wanda zai samu maka da lafiya daga bayan to haka sanda mutum yake cikin jin daɗin rayuwa in ya shiga wani tasgaro ko wani bala'i ko wata jarabawa to wannan bala'i da jarabawa nan ba da amma ko za ta dawo da shi hayyacin shi don ya samu lafiya madawwamiya wa minha daga cikin fa'ida أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد ذلك الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهادة daga cikin wannan fa'idoji ila yau akwai kasancewar shahada mutum ya mutu a wurin shahada a wurin jihadi musulmi ya mutu a wurin yaƙi na musulunci wannan ta daga cikin mafiya ɗaukakan darajar masoya Allah wa shuhada uhum khawasu su kuma a shahidai suna daga cikin makusanta 'yan fada Allah wal muqarrabuna na kusa da Allah min ibadi a cikin bayansa walaysa ba'da darajatu siddiqiyya illa shahada babu wani abu da yake bayan darajar siddiqai in banda shahidai kamar da Allah yake cewa ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda yake ma Allah yake manzo biyayya wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wannan yana cikin yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin kaga sune rukunin farko kenan annabawa suna kan gaba sai Allah yake wasuddiqi da waɗanda Allah ya ba su darajar siddiqiya irin su Abu Bakr irin su Aisha irin su Maryam ah, alaiha salam sannan kuma sai Allah ya ce wa shuhada da kuma waɗanda aka kashe su a wurin jihadi na daga kalmar Allah su ne mataki da ke ƙasa da siddiƙai wa subhanahu yuhibbu an yattakhidha min ibadihi shuhada kuma Allah yana so ya dinga zaɓa daga cikin bayinsa yana ba su shahidai kuma da Allah fara ya ce wa yattakhidha minkum shuhada yana so ya zaɓi shahidai a cikin bayinsa turaqu dima'uhum wanda za a zubar da jinin su fi mahabbatihi dan ƙaunarsa, wa mardatihi kuma don neman yardarsa wa yuqsiruna ridahu suna gabatar da neman yarda Allah wa mahabbahu suna gabatar da neman soyayyar Allah ala nufusu akan rayukansu Allah yana so ya zabe su kaga babu yadda za a zabe su sai an yi jihadi in an yi jihadi kuma sai Allah ya ba kafirai damar sun kashe su idan Allah yana ba musulmai nasara kullum ba za a kashe kowa ba balan sai ya samu shahada wala sabila ila nail hadhihi daraja illa bi taqdir al asbab al muftiya ilaiha min tasdiq al adu babu yadda za a samu wannan irin martaba sai Allah ya ba da dama an samu sabubba waɗanda za su kai zuwa ga wannan abin ya faru wato sababin shi ne sababin da ya faru a wurin annabi ya tsaye da wasu a wani wuri ya ba su wani umarni suka sa umarnin wannan abu ya faru da za a ƙaddara ba su saba umarnin ba to da ba za abin ba zai faru ba da ba za a kashe kowa a cikinsu ba to kenan da babu wanda Allah zai zaba a cikinsu shi tunda Allah ya riga ya tsara zai zaɓi wasu a matsayin shahidai to dole zai haifar da kuma wani tasgaro a cikin tawagar musulmai wanda zai ba da ƙofa kafirai su iya samun sultani a kan musulmai su kashe su don su wanda aka kashe ɗin su zama shahidai wa minha daga annan Allah subhanahu idza arada an yuhlika a'da'ahu wa yamhaqahum qayyada lahum al-asbab allati yastawjibuna biha halakahum wa mahaqahum wa min a'azami ha ba'da kufrihim baghiyuhum wa tughyanuhum wa mubalaghatuhum fi adha awliya'ihi wa muharabatuhum wa qitaluhum wa tasallutu alaihim fayatamahhasu bidhalika awliya'uhu min dhunubihim wa 'uyubihim wa yazdadu bidhalika ada'uhu min asbabi mahqihim wa halakihim daga cikin abin da ke cikin wannan yaƙi na farala har ila yau annallahu subhanahu idza arada an yuhlika ada'u idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halakar da abokan gabansa kafirai kenan wayan haƙahu ya so ya karya su ƙayyada na kuma asbaban da ya na biha halakun sai Allah ya sami musu da sabubban da za su tabbatar musu da halaka ɗin wa mahaqahu da tarotsewarsu wa min a'azamiha daga cikin mafiya girman sabubban da ke haifarwa da kafirai halaka ba da kufurin bayan shi kan shi kafircin wanda shi ne abu na farko da kisa sa halaka baghiyu ta'addancin yana haifar musu da halaka wa tsughiyanu da jiji da kansu da jin cewa su isassu ne da jin cewa su sun kai sun kawo wa mubalagatuhum a adha awliya'i da kaiwa matuƙa da suke yi wajen cutar da masoyan Allah wa muharabatuhum da yaƙar masoya Allah wa qitaluhum da yin yaƙi da su wa tasallutu alaihim yadda suke mamayar bayan Allah idan suna ta yin wannan fa ya tamahhasu bi zalika awliya'uhu min dhunubihim wa 'ulubihim sai ba wannan zai zama dalili da su masoya Allah mu'minai za su wanku za su fice daga cikin zunubansu da aibukansu wa yazdadu bi zalika ada'uhu su kuma kafirai su samu ƙaruwa. min asbabi mahqihim wa halaki samu karin sabubbar da za su taimaka musu wajen halaka wa qad dhakara subhanahu wa ta'ala zalika fi qawli Allah ya ambaci wannan magana a cikin fadin su da yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alam in kuntum mu'min in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu tudawiluha bayna an-nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله يتي ولا تهم كركو سامو وهن الوهن شنو الجبن كما يدعى الله يكي فدا إني وهن العظم من wato abba'af kada ku samu rauni kada ku karaya wala tahzanu kar ku zama cikin bakin ciki da damuwa wa antumul a'lawun alhalin ture masu cin nasara antumul ah, muntasirun antumul zahirun ku ne za ku ci nasara a ƙarshe in kuntum mu'mini in dai daga cikin mu'mini in dai daga mu ne za ku ci nasara in yamsaskum qarhun idan har alqarh shine aljirah raunuka idan har rauni ya same ku a cikin ku faqad masal qauma qarhun mithlu su ma abokan hamayyar taku ai su ma an ji musu rauni kamar da Allah ke cewa in takunu ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu wa tarjuna min Allah ma la yarjun in ma kuna jin zafin tsara da suka su ma ba suna jin zafi a jikin su bambanci shine ku kuna neman abin da ke wajen Allah na shahada da falala da yarda Allah Allah ya ce faqad masal qauma qarhum mithlu ai su ma an ji musu rauni wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya ce ai dama haka kwanaki su al'ayyam bi ma'ana badar wa uhud ko kuma al'ayyam kamar da ake cewa ayyamun arab ai surubul arab wato wa tilkal surubu haka yaƙe yaƙe suke mudawilu ha bainan nan. tana kasancewa mudawala shine kudalin dinsa wata rana ka ci nasara wata rana a ci nasara akan kun ci nasara a badar su kuma yau sun samu nasara akan ku a uhud wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nan. وليعلم الله الذين آمنوا كما الله يا مكهكني دن يبين ودن سكي إيمان ويتخذ منكم شهداء كما دن يرسل وصلك تكينكم شهداء كما يدى مكز أبايا والله لا يحب الظالمين الله بايا ثم مجتا وليمحص الله الذين آمنوا كما الله يهكني دن يتنتن سواء مؤمنين ويمحق الكافرين kuma dan ya karya ƙashin bayan kafin to Allah yana da hanyoyin da yake karya ƙashin bayan kafin da da can idan kafirai suka yi kafirci ya kai ya kawo sai Allah ya aiko da wani bala'i wata azaba ta halaka su kamar yadda ya misali a mutanen lutu ya musu alkhasar aka kife su aka aiko musu da hijaratan min tin aka yi musu ruwan kwaron kwaɗon duwatsu mutanen annabi nuhu Allah ya kuma musu da tufana wato wani ruwa mai yawa wanda ya cinye duka duniya mutanen annabi mutanen abin nan adawa alal misal Allah ya kuma musu da iska rihan sarsaran ajiya mutanen samudawa Allah ya kuma musu da amma samudu fa sai hatan ko sai ha aka musu tsawa duk suka faɗi suka mutu ah, Kamar su kuma mutanen shu'aibu su ne yomin bulla Allah ya aiko musu da nasu bala'i Allah ya lokacin da aka aiko duk waɗannan annabawa da su can baya haka Allah yake musu Allah zai ɗauki ɗawainiyar halakar da kafira sai dai kawai annabawan su a basu umarnin da za su fi Annabu nuhu misali aka ce jirgin ruwa annabi wani aka ce fite baggar annabi lutu kenan ko ya fita ya baggar haka haka ne haka ne aka ta halakar da su to kamar da Allah yake cewa walaqad atayna musar alkitaba min ba'd ma ahlakna ƙura alura quruna alula basa'ira linnas hakika mun baiwa annabi musa littafi bayan mun halakar da zamun nan da suka gabace shi don ya zama abin izina ga mutane to daga kan annabi Musa sai Allah ya canza sunnar shine sai a ba annabawan dama su yi fito na fito da kafiran annabi Musa Allah ya bashi wannan damar suka yi fito na fito da Fir'auna amma da Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa bayan an yi fito na fito ma sai Allah ya ɗauki ɗawainiyar halakar da Fir'auna ya halaka musu da Fir'auna ba tare da sun yakin ba amma an gwada imanin su da aka ce su fito haka zamanin annabi Isa da annabawan da suka biyo baya sun yi jihadi kuma su ne ma waɗanda ake ba da labarin cewa an sun yi jihadi ba a alasta musu cin gani ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama jihadi ya zo ɗaya daga cikin manyan ayyukan da suke tabbatar da addini isa na da yake cewa an sanya mini addini na ya zama zirwatu sinanihi jihad tsoro ruwan da zai rufe addini na shine jihadi Idan haka sai Allah subhanahu wataala ya kawo wa annabawan baya har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da su da al'ummomin su hanyar samun falalar da waɗancan ba sa samu domin a cikin waɗancan annaba da al'ummar su babu maganar wani shahidi ne tunda da yake hali ba sai dai kowa ya ya kalla kawai Allah ya gama aiki su kuma su gaba da ibada babu maganar wani ya samu ɗaukaka iri kaza ba wanda zaka ji an ce ga malaiku sun, suna mushi wankan janaba saboda yayi da janaba ko a ce wani Allah ya yi magana da shi irin da Allah ya da Abdullahi dan Haram da makamantarsu. to sai zama wannan jihadi da Allah ya kawo da Allah ya ce wal yumahhisallahu alladhina amu. dan Allah ya tantance mu ne kaga a waɗancan al'ummomin idan ma akwai wani wanda munafiki ne ya san dai zai yi shiru ne kawai abin shi da kowa ya shiru kowa zai fadin amsin shi yana jira ya ga iska ta zo ko hadari ya zo ko kwaron kwatsa ko kawa ba su suna kallon abin da Allah zai Allah ya yi abin da ya ga zai yi su kuma su gaba da nasu da aka ba babu tamshi babu tacewa sai Allah ya kawo wannan tsari na jihadi don ya take a cikin waɗannan al'umma ta mu suwaye suke da gaske suwaye kuma suke bin yarima don a shakida malam ya ci gaba da cewa fa jama'a lahum fi hadha al-khitabi bayna tashji'ihim wa taqwiyati nufusihim sai Allah ya haɗa musu a cikin wannan zance da Allah ya musu Bai na tashji'i Allah ya ƙara musu ƙwarin zuciya wa taqwiyatu nufusihim Allah ya ƙarfafa musu rayuwarsu wa ihya'i azaibihim Allah ya raya musu Allah ya sabunta musu niyyarsu wa himamihim Allah ya sabunta musu ƙwazansu wa bai na husni tasliya sannan Allah ya musu kyakkyawan ba su uzuri da kawo musu mafita da sanya su sanyi a zuciyarsu wa zalika wa zakara da ah, wa zikri da hikami albahira allati tadat ijalatul kuffari alayhi kuma ya bayyana musu hikimomi wanda suka hukunta a dalilin wannan hikimomin ne Allah ya wa kafirai nasara a kansu faƙala inda Allah yake cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma ƙarfin mithl idan kuna jin zafin rauni da aka ji muku da ciwo to ku sani fa su ma suna jin zafi na rauni da ciwon su faqadis tawfaitun fil qarhi wal alal wa tabayantum fil raja'i was sawab ku da su kun daidaita musulmai da waɗanda suke kafirai a gurin jihadi sun daidaita wajen alqarah wato rauni wal alal da zafin ciwo wata bayan amma kuna da bambanci fil raja'i was sawabi a wajen abin da kuke fata a wurin Allah da kuma ladan da Allah zai ba ku kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa in ta kunu takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun dan kuna jin zafi su ma suna jin zafi kama yadda kuke jin zafi wa tarjuna min Allah ma la yarjun sannan kuna neman abin da su ba sa nema a wurin Allah su duniya sun suke wannan yake kuma kuna neman abin da yake wurin Allah ne yarda shi da ni'imarsa da tsira daga azabarsa kama ta hinuna. Su dan me za ku dinga yin rauni da tad'ufuna ku dinga karaya inda ƙarfi dan kun ji rauni wal alal dan kuna jin zafi faqad asabahum zalika fi sabili shaitan ai su sun ji rauni sun ji ciwo ne dan shaitan wa antum asabtum usibtum fi sabili ku kuma an ji muku rauni ne dan ni ji Allah wabti ra'a marzati dan neman yarda Allah kuma akhbara akhbara annahu yudawilu al-ayyam hadhihi al-hayat ad-dunya bayna nas sannan Allah kuma ya ishara zuwa ga cewa yana jujjuya watin wannan rayuwa ta duniya tsakanin mutane wa annaha ardun hadir cewa abu ne mai bujurowa ko da yaushe yaqsimuha duwalan Allah ya rarraba ta zamani zamani kowa da son din shi baina auliyaihi wa adai wani lokaci a ce masoya Allah musulmai mu'minai su suke da cewa suke da karfin tattalin arziki suke da karfin makamai suke da karfin siyasa suke juya duniya ana nan kuma sai Allah ya sake juyawa sai kuma ba kafirai wannan dama zama su suke da karfi su suke da mulki su suke da tacewa su suke juya duniya sannan sai Allah ya ƙara juyawa haka dai Allah zai sanya tilkal ayyamu mudawilu ha bainan nas haka Allah ya sanya sunnar duniya bi khilafil akhirah sabanin lahira wanda ita Allah ya kebance ta fa inna izzaha wa nasraha wa raja'aha khalisun lil ladina amanu ita da cin nasararta da darajarta da samuwarta Allah ya kebance su ga waɗanda suka yi imani khalifu kan mu'minin ne kadai amma duniya haka Allah ya tsara sunnar shi yau gare ka gobe ga abokin gabanka yau ka samu gobe ka rasa yau kana cikin farin ciki gobe kai bakin ciki yau kana cikin annashuwa gobe damuwa yau rashin lafiya gobe cuta yau gare ka gobe ga ka, haka Allah ya tsara duniya da wannan tsari. sawa'un a matakin duniya ne ko a matakin ɗaiɗaiwan mutane ɗaiɗaiwan mutane haka Allah ya tsara matakin duniya ga baki da haka Allah ya tsara ai wani lokaci a ce suwa na ke da ƙarfi ƙasa kaza ke da mulki yanki kaza su suke da cigaba a sake juyawa Allah ya sake canzawa a sake juyawa Allah ya sake canzawa to haka za a samu wasu mutane su yi arziki a dai lokacin wasu ke talauci wasu suna da ilimi wasu ba su da shi wasu suna da sana'a wasu ba su da shi wani yau yana da samu gobe da shi yau yana da lafiya gobe da ita yau yana da annashuwa yana da abin yi gobe da shi yau ya samu riba gobe ya samu faduwa yau a yi da shi gobe a ce ba a yi shi yau ya ci nasarar zaɓe gobe ya faɗi zaɓe kullum haka abin yake wa dukkan ayyamu su dawo da ha bainan nan babu wani mutum da Allah ya taɓa mashi duk abin da yake so a sa'ad da yake so a ce komai nashi daidai wa daidai sai ya zama a cikin wannan abin da yake a kona abu da ba haka yake san shi ba wa kutu jaraba da ta bujiro mishi kun ma zakara hikmatan ukhra sannan sai Allah subhanahu wataala ya ambato ta hikima wahiya an yatamayyaza almu'minuna min almunafiqin shi dan a samu tantance suwaye mu'minai daga suwaye munafikai fa ya'lamuhum ilma ru'ya ya zama an san su ilimin gani Allah ya san su ilmul ghaib kuma yanzu zai san su kowa ma ya san su ilmul ru'ya wa mushahada a gansu a gane su ba da an karu ma'alumina na ghairi bayan Allah shi ya san su a keɓance wa ilmul al-ilmu na ya la yatarattabu alayhi thawabun sababin wala'ika. amma shi wancan ilimin na gaibu ba da shi Allah yake hukunci ya sa mutum a aljanna ko ya sa mutum a wuta ba wa inna ma yatarattabu thawabu wal iqabu ala al-ma'lumi idza sara mushahadan waqi'an bihi amma Allah yana sanya sakamako ne na lada da zunubi ga wanda yayi aikin tukunna aka wanda yake cikin littafin kaddara da gairu cewa mumini ne zai aiki kaza ba za a rubuta mishi ladan ba sai aiki haka wanda yake cikin littafin kaddara da gairu cewa kafiri ne mai aiki kaza shi ma ba za a rubuta ba sai yayi aiki zaka da abinda mala'iku suka rubuta na rahoton ayyukan da mutane suka yi da shi za mu so shi. ba za mu zubuci da abinda yake taskace a cikin ilimin Allah ثم ذكر حكمة bi a cikin wannan aya. Allah ya ƙara ambata wata hikima wa hiya ittikhaduhu subhanahu minhum shuhada cewa Allah zai riki wasu shahidai fa innahu yuhibbu shuhada min ibadi don ku Allah yana kauna shahidai cikin bayinsa wa qad a'adda lahum a'lan manaziri wa afdalaha Allah ya tanda musu mafi daukan wuraren zama mafi daraja wa qad ittakhadahum li nafsi Allah ya rike su dan kai fala budda an ah, yunilahum darajatu shahada Ah, babu babu makawa Allah ya sadar da samun musu da wannan daraja wa qawluhu da fadin sa da yace wallahu la yuhibbu zalimin ah, tanbihul latiful mawqi'i jiddan ala karahatihi wa bughdihi lil munafiqina alladhina in khadalu annabihi yawma uhud Allah yana fadakarwa ne cikin natsuwa wanda yake mai ratsa zuciya wanda yake nuni zuwa ga yadda Allah yake ki Allah yake kyamar munafikai waɗanda suka watse suka baiwa annabi waje a ranar uhudu suka ja da baya falam ya shahadu ba su ji uhudu ba ta ɗan salulun nan da suka juya tun a hanya walam ya ta haifin hun shuhada da aka da, cikinsu babu wanda Allah ya rike shi a matsayin shahidi babu wanda aka kashe a wurin a cikinsu balanta ya samu shahada da annahu lam yuhibbahu Allah bai san su sai ba su dama suka juya din fa arkasahu da aka Allah ya tabar da su suka juya wa raddahum Allah ya komar da su li yahrimahum ma khassa bihi almu'minina fi dhalik dan Allah ba zai ba su dama su samu abin da ya keɓance wa muminai fi zalika yau a wannan rana ba wa ma a'tahu malitu shida minhu musamman ma abin da Allah ya baiwa wanda suke shahada fasabbata haula idan haka Allah ya sa waɗannan nauyin jiki azzalimi da su mugayen nan an asbabin da su wa qafa laha awliya'uhu wa hidu ya ba su ya sa musu nauyin jiki suka kasa kaiwa kan waɗannan asbab din da ya dakatar da asbabu din ga masoyansa wanda suke al'ummarsa sun ma eh waffaka wanda ya datar ko wanda ya datar da auliya ɗinsa da al'ummarsa jazakumullahu khair sun ma zakara hikmatan ukhra sannan ya ƙara ambatan wata hikima da cikin wannan aya ya ce, fi ma a asabahum zalika yau game da abin da ya same su a wannan rana wa huwa tamhisul ladina amanu ya tantance mu mu'minai wa huwa tanqiyatuhum shine wato a tankaɗe a rairaye wa takhlisuhum da kuma wanke su ko yi musu tsarki min az-zunubi daga zunuban su wa min afatin nufus da tsarkake su daga cututtukan zuciya wa aidan har ila yau fa innahu khallatahum wa mahasahum min al-munafiqina Allah ya tantance su ya tsame su daga munafikai fa mayyazu minhu aka tantance su daga munafikai fa hasala lahum tamhisan suka samu tantancewa guda biyu tamhisun min nufusi Allah ya tantance su daga kawunansu daga tuttukan su tuttukatan su wa tamhisun mimman kana yuzhiru annahu min sannan Allah ya tantance su daga waɗanda suke so su bayyana cikin suke daga munafikai kenan wa huwa aduhum shi Allah yana gaba da munafikan ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين في طغيانهم sannan ya ambaci ta hikima ita ce Allah yana karya kafirai saboda dagawarsu wa baghihim saboda su wa udwanihim saboda ketare iyakarsu thumma ankara alaihim husbana sannan Allah ya musu inkari na irin lissafin da suke tunanin da suke wa zannahum da tunaninsu an yadkhulul jannata bidunil jihad fi sabilillah cewa za su shiga aljanna ba tare da sun yi gwagwarmaya don Allah ba wasabari ala aza a adai cewa za su shiga aljanna ba tare da sun haƙura da cutar wadda abokan gaba Allah suke musu wa anna hadha mumtani'un Allah ya nuna cewa wannan ba zai yi ba babu cin nasara babu shiga aljanna sai da jarabawa sai da jihadi bi haisu a yunkaru ala man zannahu wa hasiba da haka ma ana yin inkari ga duk wanda yake tsamanin zai kai ga nasara ba tare da jihadi ba zai kai ga aljanna ba tare da jarabawa ba ana mushi inkari ana nuna mushi cewa abin da yake faɗi ba daidai bane fa qala sai Allah yace am hatittum an tadkhulul janna walamma ya'tikum walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ci gaban wancan aya din kenan ko am hatittum an tadkhulul janna shin kuna tsammanin wai za ku shiga aljanna ne walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah tun kafin Allah ya san waɗanda suka yi jihadi wato wancan ilmu shahadati wa ruqya dinki kenan wa ya'lamu sabirina tun kafin Allah ya san su ayi masu hakuri a cikin ku ko ku shiga aljanna haka kawai salin alin ai walamma yaqa zalika minkum kafin haka ya faru da ku fa ya'lamu Allah ya san hakan fa innahu law waqa la alimahu domin inda ya faru da Allah ya san fa jazakum Alayhi ya ba ku lada akai bil janna idan kuka bari kuka yi jihadi kuka yi haƙuri sai Allah ya ba ku aljanna sakamakon haka fa yakunu jazaa'u 'ala al ma'ruf sai zama sakamakon an yi ne akan abin da ya faru wanda aka sani la ara la ala mujarrad al-ilm ba wai kawai ilimin gaibu da Allah ya sani cewa kuna da imani kuma za ku yi haƙuri ba sai Allah ya ba ku dama kun yi imanin aikace kun yi jihadin kun yi haƙuri فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه Allah baya saka wa bawa akan tsoron ilimin da Allah yake da shi game da bawa hatta sai abin da Allah yake so bawan ya aikata sai ya faru thumma wabbahum ala hazimati min amrin kanu yatamannawnahu wa yawaddunahu wa yawadduna liqa sannan Allah ya musu tsawa Allah ya musu jan kunni akan yadda suka zama suka suka rubuje suka tsorata suka karaya suka watsi akan wani abu wanda da suna ta buri suna fatan samun shi wa yawadduna liqa'ahu suna son su gamu da abu shine mene shahada da Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna haqiqa da kun kasance tamannawna al-maut wasu suna cewa akwai ta'un ƙari a nan ta tamannawna al-maut ai ta tamannawna asbab ash-shahada kuna gurin dalilin da zai sa ku samu shahada musamman wannan ana magana ne da waɗanda ba su je badar ba saboda badar ba a ce kowa ya fita ba ba kowa ya samu halin ba to sai sun suka dinga cizon ɗan yana suna cewa ina ma Allah ya ƙara ba da wata dama ta yin jihadin nan kuma mu je mu samu nasara mu samu shahada mu samu ganima suna ta wannan hankoran suna buri suna fata to shine wala ƙarfin kuntum tamannuna al-mauta min qabli an talqaw kafin ku ga mutuwa ta sauka ne kamar da muka ambata game da waɗannan da suka so su je jihadi ba su je badar to waɗanda aka je kuma jihadin uhud sai kuma suka gudu bayan ga suka mutuwa sai suka gudu suka karaya to shine Allah ya faɗi wannan zargin gare su fa qad ra'aytumuhu to gashi nan kun ga mutuwa wa antum tanzuruna halalin kuna ganin ta tana gano malamai suka ce akwai akwai hazku da ba a faɗa ba ma'ana wa qadra aitumuhu wa antum tanzuruna fa harabtu kuna ganin mutuwan sai ko ku gudu wannan wa antum tanzurun a wasu malamai suna ganin takrar mai ne na cikon zance domin cewa da aka yi fa qadra aitumu to gashi nan kun ga mutuwa wa antum tanzuruna gashi nan kuna gani kaga sai zai mu kaman mai to amma qur'ani yana zuwa da irin wannan salon kamar yadda Allah yake cewa wala qa'il yasiru bi janahi babu kuma wani tsuntsu ya tsiru wanda yake fuffuka bi janahi da fuka-fukan shi wani tsuntsu da fuka-fukai dama yake yi ko ah, ah, yake yake yake yake yake tafiya babu wani tsuntsu da yake fuffuka da kafafu haka can da yace wala taqutuhu bi yaminika inda an ce laka kutsohu kadai ya isa ba ka rubuta shi da zarar an ce rubutu da me yake da hannun dama shine asali so akan faɗi wannan dan cikon zance dan ya ƙara armashi shine irin wannan abu malam yace qala ibn abbas walamma akhbarahum ta'ala ala lisan nabiyhi bima fa'ala bi shuhada'i badr min al-karama yayin da Allah ya bada labari ta harshen annabinsa alaihi salatu wassalam irin abin da yayi na falala ga waɗanda suka samu shahada suka je badar suka samu shahada ragibu fi shahada sai kowa ya kwaɗaitu zuwa ga yana kan shahada shi ma fatamannau qitala suka dinga fatan yayi yastashhiruna fi dan su samu su shahada a cikin shi fa yalqauna ikhwana dan su je su riski ɗan uwansu ɗin can wajen falala fa arahumullahu zalika yawma uhud sai Allah ya gwada musu wannan ranar Uhudu wa sabbabahu lahum kuma ya kawo musu sababin shahada falam yalbasu anin hazam ba a je ko ina ba suka samu matsala illa man sha Allah ne. minhu in waɗanda Allah ya ga dama waɗanda Allah ya su kaɗai su ne ba su gudu ba fa an anzalallahu ta'ala sai Allah ya saka da walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa an tun tanzuruna hakika kun kasance kuna buri da fatan mutuwa to ta nan kun ganta kuna kallanta tana kallon ku kuma sai kuka samu matsala za mu saurara a insha Allah saboda gaba ce sai Allah ya kai mu darasi na gaba don mu tashi kan gaba inda yake cewa ah, wa minha anna waqa'at uhudin muqaddimatan wa irhasan bayna yaday mauti rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa